Assalamu alaikum uwa barkamu da sake kasancewa a cikin wannan lokaci. A cikin kuma ci gaba da karatun littafin nan mai suna Rabi'atul Adawiyya wanda marubuciya Safiya Mrs. Jemun ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan channel na YouTube mai suna Mrs. Jemun Home. Kada ku manta da danna subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci.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 mai tara nutsuwa da karan shi za ka ga cikakken mai ilimi gashi shi ma dama fari ne sai fari ya kuma farin ya kuma karuwa shi kuma ya yi mamakin irin shanan da kawo ya nuna mishi ya ce nashi ne domin sun kai garki biyu banda tumakai da kaji tare da zabi ga kuma kuɗin kwan zabbin da yake saidawa in sun yi sai ya ajiye mishi ya tara mishi kuɗi masu yawa Take ya raba komai biyu ya ba wa kawu kyauta da kyar kawun ya amsa sai da ya yi ta mishi magana sannan ya amsa. Dangin mahaifin shi ya su, gaba ɗaya hankalinsu ya tashi da suka gan shi da wannan dukiya sabida nasu da suka ci zali duk sun kare ba su da komai sai wahala sai suka nemi da ya auri 'ya'yansu ya nuna shi bai tashi yin aure yanzu ba ya rushe kangon gidansu ya yi sabbin bukoki guda biyar kuma manya ya ci gaba da zaman shi a ciki shi kaɗai. Wata rana kuma ya leka wajen kawun shi, haka ya soma koyar da yaran garin ilimin addini kuma ba laifi suna ganewa, sai dai yaran makwabtansu sun fi zuwa hakan na yankinsu. Sabida ɓata shi da faffannansa suke yi wurin iyayen yara, amma duk da haka ta ki zama a gare shi. Bikin abokin shi Abubakar ne tashi ya zo har dajin su ya gayyace shi, shi kuma ya shirya ya tafi bikin tun ana saura sati ɗaya. Komi da shi aka yi saboda sosai ya waye ya kuma iya karatun Hausa boko don ya koya tun kafin ya yi sauka a Bayan an gama biki ya komo garin su ya ci gaba da hidimomin shi. bayan watanni biyar abokin shi abubakar ya zo mishi da zancen kamar shi zuwaira ta ce fa sai shi domin wai tun da ta gan shi a bikin da ya zo ta kama da san shi bai wasu abokin nasa kasa ida ba a take ya amince da soyayyar ta shi saboda shi ma tun a lokacin ya kamu da santa amma ya ɓoye abin ne saboda ya ga tana birni ba za ta dawo ƙauye ba ba a ɗauki lokaci ba ka sha biki aka kawo ta gidan mijinta rayuwa suka gudanar mai kyau da tsari ga kuma so da kaunar junan da ya yi musu jagora. Sai da ta kwashe shekaru shida sannan ta haifi ɗanta namiji, amma kwanan shi biyu ya koma, ta kuma haihuwar wani ɗan shi ma ya koma akalla sai da ta haifi ‘ya'ya hudu dukkaninsu maza suna rasuwa sai da ƙyar Salma ta tsaya. kuma sai bayan shekaru biyar da wata biyu sannan ta kuma haihuwar Rabia Taladawiya daga nan haihuwar ta yanke musu. Tun da aka haifa da wuya arzikin abi yake ta ƙara baka fiye da da har ya kai ma yana da shago a cikin garin Kwantagora na sai da kayan masarufi. Ya danka abokin shi Abubakar amana shi kuma ya ba kanansa kuma ya rike amana domin sosai riba yake samuwa a cikin lamarin. Sosai yake wadatar iyalin shi bai rage su da komai ba komai suke so yana yi musu bai ma bari su nema zai kawo musu. abubakar matar shi ramlat yar kano ce shi ma biki ne ya je kano suka haɗu har suka yi aure ta haifa mishi ya mace mai suna hindatu sai mushaffa'u ke bi mata amma shekaru tsakanin su da juna bayan shi ta haifa aliyu da mutarsa tun salma tana yar shekara hudu abu yake ɗaukan ta a keke ya kai ta cikin gari inda makarantar boko yake sabida ya kudura aniyar yaran shi sai sun yi karatun zamani Sanda ya so mu kai Salma makaranta garinsu ya ɗauka wai zai mai da shi ‘yarsa karuwa, musamman dangin mahaifin shi, dama sun tsani matar shi wai ita ma karuwa ce, duk don ta zama ‘yar boko kuma ‘yar birni, gashi kuma tana adawa da al'adar su ta yawon gudun amare, takan ce jahilci ne wannan abin. da sukan da suke ta kawowa abi akan boko bai koji dar ba a cikin zuciyar shi ya samu goyon baya wajen kawun shi sanda salma ta gama firamare lokacin aka saka da wuya kuma a shekarar kawun shi ya koma kama halicin shi gashi kuma dama baya da ɗa bare jika sai mata biyu ya bari sosai abi ya ji mutuwar shi bayan ya gama zaman makoki aka raba gado aka ba wa abu shi, saboda shi kaɗai ya rage wa mamacin dan yar uwar shi ciki ɗaya ya ciki ɗaya ya amsa tare da maida wa matan kawun nashi kyauta ya ce su ƙara Allah ya ji kan kawo maman ya ba Allah ya bashi aljanna madaukakiya suka amsa da amin to tun a lokacin abi ya so barin yankin amma sai ummi ta ce a'a ya bar zancen kawai kowa ai da mahaifan shi yake tunkawo a haka rayuwa ta ta tafiya har Salma ta gama makaranta Hajiya Ramla ta dauke ta ta koma da ita wajenta da zama wai ba za ta yi aure a ƙauye ba su dai sa'abi nasu idanu kawai suka zuba a lokacin kuma da wuya ta soma karatunta a boarding school da ke garin zurun A da ya samu ya faru ne a wani ziyara da ta kawo wa mahaifanta ta cimma ana bikin ƙawarta kwabi su yawon gudu. A nan Hiskilo tare da abokan shi suka yaga mata martaba cikakke da rashin tausayi Sanda aka dawo da ita gida ba karamin tashin hankali sa'abu suka shiga ba, Hajiya Ramlar da ta zo ta ce sai ta yi ƙarar yaran tare da iyayensu, amma Abdi ya hana, dole ta ƙura ta ɗauke ta suka tafi aka yi treatment ɗinta. Saboda raunukan da ta samu. To tun daga lokacin su ummi suke ta taka tsantsan da adawiya, amma duk da haka sai da azali ya kusa afka mata. Allah ya kare ta da fadawa cikin irin na Salma. Mushaffau ya so san Salma ne tun kafin Kadara ya afka mata kuma ya ci gaba da santa. Haka sabida ya ce bayin kanta ne, Kadarar Allah ne ba wanda Iyayen Mushaffau sosai suka yi ta sa mai albarka saboda jarumtar da ya nuna tare da taimakon jinin shi da ya yi. Hindu kuwa bayan ta kammala karatunta na digiri a jami'ar Mina sai ta yi aure da abokin karatunta a Jinan. suka tare a cikin garin Mina amma zaman su na jin daɗi sati uku ne kacal ya soma bullo mata da iskanci kala-kala inda nan ta gane iyayen ƙarya ya amfani da su suka zo amsar mishi aurenta domin shi ɗin baya da cikakken asali karatun ma da yayi a jami'a wata magajiyar karuwai ce ta ɗauki nauyin shi. Zaman lafiya ya karanci a tsakanin su don haka tunda ta gane tana da shigar ciki, ciki ɗan biyu sai ta gudu wani asibiti kuɗi ta mata ta biya suka mata allura na zubewa ciki a lokacin watan sa da aure ta sha wuya sosai domin sai da ta kwana biya asibitin kuma duk mijinta bai sani ba sabida ya lula wani ajin karuwai a garin Kaduna a ranar da aka sallame ta ranar ta bar garin Mina zuwa kwanta Kwantakora kuma ta ki faɗan dalilin zuwa nata sam har zuwa sanda mijin nata ya zo ya yi rashin mutuncinsa mishafau ya gyara mishi zama Yanzu haka Salma ta kusa kammala School of Nursing yayin da ita kuma Adawiya take a SS1. Bari mu ci gaba da labari. Lamonta a jikin Umi idanunta rufe hannunta dafe da gefen cikin. kalo ɗaya za ka yi mata ka gano gaba ɗaya ba ta da lafiya. Yayin da a gefe kuma kawayenta Asiya tare da alauya suke ta hidima sanya kayanta a bayan motar da ya ɗauka shata. Ummi ta shafi fuskar ta cike da kulawa ta ce, Auta na baki da lafiya ne, kai ta motsa kaɗan sannan ta tashi zaune tana cije lips ta dubi ummi. Ina jin kewan school ne tare da ƙawaye na sai kuma ta so share hawaye kuma ƙawayen nata da suke zaune kusa da ita hawayen suke sharewa. Ummi ta so rarrashin su cike da tausayi domin sosai ta san zafin rabuwa da abokanan arziki suna ka wata budurwa ta su wajen ta rasna ta da ummi ummi ta amsa cike da fara ta ce abida ya karatu an kusa kammala ko E mana nan dai nan da watanni uku za mu yi kandi mu kuma jira sakamako kafin mu dora da wani to Allah ya nuna mana lokacin lafiya ya kuma fata nasara amin mama Abida ta dubi da da wuya take tare da mika hannu ta shafi kanta tana mai cewa haka ake yi ko dota adawiya ta soke kanta tana murmushi da daga mata da kanta tai tana tana mai sauke dubanta akan ummi ta ce mama abin da rabi'a ta yi min ta kyauta kenan ta ce uhm, duk da ban san abin da ta ba amma ina nema mata afuwa yata cije cike da jin kunya abida ta amsa ya wuce mama to madalla Allah ya muku albarka amin suka amsa dukkansu Mama ramin ita kafin Abba ya gama da firinsifal. To ga ta nan 'yar mama. Dariya ta yi tare da jan hannun Adawiya suka nufi wata bishiya da ke nesa da mutane, hawayenta suka rufa musu baya. Ango abi da suka yi tafiye sa suka taso jikinsu daga sanyayi sakamakon jin labarin da Adawiya ta ba su, suna tsaye haushe da suka ga ɓacewar motar su sannan suka bar wajen cike da hawaye na kewar rabuwa da adawiya A gefe dai kuma malaman makarantar da su cikin ɗaliban su ma jimamin tafiyar adawiya suke domin ita mai kyawun mu'amala ce ga kowa ga tarin azanci da basira tare da ita da kuma kwarjini kowa ya zauna da ita sai kaji ta shiga ranka. Asiya ce ta duba adawiya fuska cike da hawaye ta ce, Wallahi muna gama exam aka yi hutu, ba zan dawo ba zan dawo ba zan koma. Adawiya ta amshe ni ma haka ‘yar uwa, ba zan dawo ba, dama mami ba ta san bodin ɗin nan. Ni ne na nace sai na zo, yanzu haka za ku yi min duk ku gudu ku bar ni da ku bar ni da ku Abida ta ce da su cikin laushin murya. Alawiya ta ce da ita momi Abida, ba haka ba ne, dole ce ta samu za mu bar makarantar nan kuwa. Da san da muke mata, dama gatanmu Allah ne a dauya ce idanu idanunmu sabida tun muna JS1 take kula da mu domin duk abin da zai cutar da mu za ta faɗa mana kada mu je wurin sannan ita ɗin hasken mu ce gashi ta tafi ta bar mu don haka a gaskiya ba mu iya zama ba mu ganta ba Tabbas haka ne sista ba za mu iya jura rashin ta ba a skul din nan sannan kuma ga wannan masifar da take tashi yanzu ta mafiya kawai a tsotse ma mutum jini a banza da wafi kai ni gobe ma zan bar makarantar nan domin mafarkin adawiya yana bani tsoro sabida yakan zama gaskiya shigo abida tana sauraron yaran kuma ta gaza tofa ko kalma daya cikin zancen da suke mata illa ma wani mugun sanyi da jikinta ya yi. lallai da alamun zancen dota zai zama gaskiya sabida na jima ina zargin shakira tana cikin ƙungiyar matsafa a zuciyarta take zancen zuwa can ta ja numfashi ta dubi yaran ta a alawiya ki dai bari zuwa a yi hutu tunda kin ga kun so text sai in kun yi ku yi zaman ko domin ni ma na so tsorata da lamarin na yarda ake mu na yarda ake mutuwa akai-akai a makarantar ba kuma ga ɗalibai kaɗai ba har da wasu cikin malamai musamman 'yan bautar ƙasa ma. Tamomi Allah ya kai mu ya kuma ƙara tsare mu da sharrin dukkanin wani abu mai cutarwa ta amsa amin sannan ta ja su suka nufi masallaci don gabatar da sallah azhar. Adawiya tun da suka fice gedin makarantar ta kwantar da kanta cinyar ummi ta rantsa idanunta a karbaci ya ɗauke ta Bayan hawa da ta farka a firgice tana ki kamar wacce ta gudu, mami ta rike ta gam ta soma taufa mata addu'o'i har ta samu nutsuwa ta koma ta kwanta tana rike da gefen cikinta sai zuba take. Abu ne yake zaune gefen direba ya juyo ya ce Rabi'atu me ke ki? dan na lura tun zuwan nan ba kya cikin yanayi mai kyau. Ta ce ba komai abu sai dai na son ka ci gaba da yi min addu'a nan ta kariya daga sharrin shaidanin mutane da aljanu. to Allah ya yi mana katangar ƙarfi da su ummi ta amsa da amin tafiyar awa biyu ya kawo su cikin garin kura suna iso suka cimma salma tsaye a bakin gate da alama su take tsumayi suna fitowa da gudu ta isa ta rungume ummi tana ihu kamar wata karamar yarinya adauya ta ture ta gefe ta ce an girma ba a san an girma ba sai tarin shashanci dundu ta dage ta dama mata a baya wanda ya sa adauya ta durkushe a wajen